وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na bilal bin rabah wanda yake a kokon marusa a birnin katsina a wannan yammaci mai sha shida ga watan ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar biyar ga watan march dubu biyu da ishirin da shida mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani ya girma wannan shi ne majalisi na goma sha biyar a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin wannan sura a cikin wannan wata na dubu ɗaya da ɗari hudu da bai da bakwai in ba manta ba a ciya mun tsaya eh, a cikin a annabi musa mun tsaya bayan annabi musa ya je wajen fir'auna ya je wajen fir'auna inda ya karanto wasu daga cikin tattaunawar da ta faru tsakanin annabi musa da fir'auna saboda haka da suka fiska ce na rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il fir'auna ya yi wa annabi musa buri bayan ya je da da'awa yi masa wuri sai ce masa rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين نعم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين نعم ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين كريم يجي وي كي با كي ني دان يارن نان با da muka raine shi yana dan karami alam nurabbika fina walidan kuma kai ba kai ne wai ka zauna a wajenmu tsawon shekaru ba ka zo kuma kai aika aika kaga kuma daga cikin daga kuma daga cikin wani jami'ar ka ce wai duk ba kai bane yace na'am ya ɗinka ya ce na'a fa'altuha idan wani min tsawani tabbas na aikata wannan abin da kafada wani min tsawani ina da cikin waɗanda ba su sani ba a cikin rashin sani ne fawarautu min kula ma fitikun idan duk tsoron sai na gudu sai na gudu daga wajen na gudu fawa haɓa ni rabbi kuma sai ubangiji na ya bani annabta wata alami ne a musulmi ya sanya ni daga cikin musulmi daga cikin manzanni haka ne sai me a suratul ya ce kamar kuma ya musa قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي كل شيء خلقه ثم هدى يتي فمن ربكما يا موسى يتي وين كان موسى وعين المبين قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ubangijina shi ne wanda ya halarci komai sun ma'ada sannan kuma ya shirya da kowa kowa Allah ya shirya da shi wasu Allah ya musu shari'a wacce za ta samu musu imani wasu kuma Allah ya musu shari'a wacce aƙalla za su san maslahar da suke bukata ina fatan mun gane tunda kowa a cikinmu ya san ya ci abinci ko yaro yau aka haifa ya san yadda zai nemi ya sha nono wannan yana daga cikin wa Allah sai ce kala kuma kwano qala fama balul qurunil ula قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هذا فما القرون الأولى إذا سمع لعبارة أعرى الركينة فرقو دسكشوكي قال علمها عند ربي في كتاب su waɗannan iliminsu da yanayinsu yana cikin yana cikin ilimin ubangiji ya taskace shi a cikin wani littafi la ya zillo rabbi a wani gida ba ya waye ubangiji na الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها قبلا وأنزل من السماء ماء نعم فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى نعم كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى نعم yace ubangiji na ya kai fir'auna in baka sai shi ba shine wanda ala lakum al-ardha mahdan shine wanda ya sanya muku ƙasa domin ta zama shimfiɗa sannan kuma ya sanya muku hanyoyi a cikin wannan wannan ƙasa ina fatan mun gane sannan ubangiji na shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ya saukar da ruwa daga sama sai ya fitar da tsirrai ina fatan mun gane wannan tsirran da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ya fitar da su ne domin mutane su ci kuma su kiwon dabbobinsu da waɗannan tsirra inna fi zalika la'ayatin lil wannan a cikin wannan bayanin da nayi akwai ayoyi akwai alamomin gudun Allah amma ga masu hankali bayan annabi musa ya gama yi wa fir'auna bayanin yadda Allah yake fir'auna yace masa la in ittakhadta ilahan ghayri la as'alannaka min mas'ulin in ka sake karki wani Allah ba ni ba to zan daure ka ina fatan mun gani shi idan muka dawo tafsirin mu na wannan sura shine فرعون يتي مكة قال إن كنت جئت بآية جاء الله قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فرعون يتي مكة شوف يزين كان دواني دليلي ko wata aya da take nuna cewa kai manzo ne ka zo da ita in dai da gaske kake kai manzo ne alƙawa فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين waɗannan ayoyin da Allah ya fara bashi tun da ya haɗu da Allah lokacin da ya je neman wuta wacce iyalansa za su fi ne shi to su waɗannan ayoyin ya fito da su ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين سيجيب سندستا فإذا هي ثعبان سيجا تتازو مجيجيا ونزع يده يسرع منك لقى عمّا تتقول لقى عرجيه انت فإذا هي بيضاء للناظرين سيجا شي تازو فرقت للنازلين لولا نسكيسوس جيني لولا نسكيس كنو قال المرء من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون نعم قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن الشوائم حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم قال المرء من قوم فرعون سورة الشعراء كما فرعون أن يذكر سيفنا سيزم ذكر سلطنا إن هذا لساحر عليم wannan fa da kuke gani sihiri kuma mai sihirin ma wanda yake matsayi saboda haka shi yasa a suratul taha yace qala ajitana qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya musa haka فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه نعم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى saboda haka shine yake cewa saboda haka saboda haka shine yake cewa na ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa Musa ka zo ne muna zaman zaman mu a cikin garinmu ka zo ne domin ka fitar da mu to in takama kake da siri fala na tiyar na ka bisirin misli za mu zo maka da siri irin naka yanzu a saka lokaci kawai rana ba ta ƙarya saboda haka ka ga abin nan ka yi ƙoƙarin ka sa lokaci ina fatan mun gani saboda haka shine a nan gurin yake cewa yuridu an yi kurje kullum a wata kumfa ma za ta amuru yana so ya fitar da ku ne daga ƙasar ku ma za ta amurun yanzu me abin yi me ya kamata ku yi ƙalu arjihi a afkaw ku jinkirtar da su da shi da ɗan uwan shi wa arsil fil madaini hashirin wa arsil fil madaini hashirin ku aika cikin garuruwa idan kuka aika cikin garuruwan nan sai ku samu waɗanda za su tattara muku masu sihiri ina fatan mun gani saboda haka idan kuka samo su waɗannan mutanen da za su tattaro masu sihiri ya tuka bi kulle sahirin ali duk wani mai tsiri za su zo da shi domin a ƙure musa ina fatan mun gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul سورة الشعراء فجمع السحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم حكا وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين أكا تترى ما تسيه دفع أكا تترى صبري وجاحة saboda ranar da za a buga tsakaninsu da annabi musa saboda haka wasu mutane suke cewa za mu hu masu sihiri in dai su suka ci ba ina fatan mun gani saboda haka bayan masu sihirin sun iso ne sharadin da suka sa ma da da sa da jawo sura mutane وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم قال نعم وإنكم إذا لمن قال نعم وإنكم لمن المقربين وجاء السحرة فرعون ثم تسير الناس كزوج فرعون kanu sai suka ce da shi fir'auna a inda lana da ajaru shin yanzu a wacce surar kenan a surar shu'ara a inda lana da ajaru yanzu muna da wani lada yanzu muka ci galaba a kan musa nan kuma inna lana la'ajaran muna da wani lada yanzu menene ladanmu menene ka san muka ci galaba a kan musa kala na tabbas kuna da shi mana innakum lamin al-muqarrabin kuna daga cikin na hannun dama Wani ita ce kyautar da mai mulki zai maka mafi girma yanzu da an da ka minista ko a baka kwamishina gara aka zama kafi gwamna baka da mukami ina fatan mun gani saboda haka ku ne kuke umarni kuke hani akwai irin su ɗan siyasa idan ya kai girma a siyasa ko kuma ya kai ya zama cewa ya kai matsayinsa ya kai to ya fi ƙarfin mu'ayi saboda haka sai dai yana daga cikin makusanta kusa kowanne gwamna kowanne shugaban ƙasa da aka yi da waɗanda suke ci yanzu duka suna da irin waɗannan kullum duk da yadda za a yi za ka ga da su amma shi ba advisor ba ne shi ba commissioner ba ne shi ba protocol ba ne shi kafa gwamna ne to kace kabar ko ko kabar saboda haka in za a ga wani lokacin kwamishina ma in yana son wani abu a wajen gwamna shi zai ji ya kai to shi ma firamin shi yasa anan bai ce za a ba wani garin ba daga cikin garuruwan da nake mulka za a ba ku dinare dubu za a ba ku miliyan kaza a'a wa innakum laminal mukarrabin duk wanda ya san yadda gwamnati ta to ya san wannan babbar kyauta ce saboda haka in dai kuka ci nasara a kan Musa to za ku fito cikin kaba za ku zama kafi shugaban kasa ina fatan mun gane abinda kuka ce shi za a ina fatan mun gane saboda haka sai annabi Musa ya ce musu al'umma a tumulkun ku jefa abin da kuke so ku jefa mana ina fata mun gani a suratu a nan gurin kuma a su suka ba su daɗi suka ce ɗano ya musa ƙwano ya musa ma an tulƙiya wa ونحن الملقين حكى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نعم الملكين ya kai musta yanzu ko dai ka fara jefawa ko ko mu zama mu za mu jefa ina fatan mun gani annabi musa ya ce alko ku jefa falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarahuhum wa ja'u bi sirrin azim da suka jefa kawai sai sai suka yi wa mutane rufa'ido sai gashi sun yi wa mutane kwarjini suka zo da sihiri mai girma duk sai gashi ana ganin abuwa suna wowan lafa ya cika wa mutane ido sun tsoratar da mutane suka zo da sihiri mai girma sau da kanar musa sai da ya ci tsoro kamar yadda allah hana wata ala ya faɗa a suratul tafi a'udhu bi nafsihi فأوجس na fi ƙifatan Musa. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إلى فاتن من غاية saboda haka نبو abu sa ya إما in ma الله ai dole ya ji tsoro shi bai taɓa ganin Allah ba kawai dai wa'ayi ake da kuma magana da ya a wuta cikin wuta bai taɓa ganin Allah ba sau da aka zo sandarka da kake kiwo da ita ta zama cijiya kuma yanzu a zo a tara maka ƙwararru a sihiri su zai je ka manya manyan abubuwa da ya ji so to don ma Allah subhanahu wa ta'ala manzanninsa mutane ne waɗanda suke na musamman kamar yadda Allah ya ce Allahu Allahu a'lamu ko haifu ya ji Allahu a'lamu haifu ya ji an risala Allah shi ne ya fi sanin inda zai sanya manzancin saboda haka Musa ya ji tsoro sai muka ce la ta ka ji tsoro Musa kada ka ji tsoro ai ka antal a'la kai ne fara ka cikin ka wa alƙimati ya nemi ka ka ɗauki abin da yake daman ka na sandar na tan of masonau za ka haɗe duk abin da aka suka da suka aikata da su inna masonau kai da suka abin da suka yi ta duka siri ne kuma wani alƙi wasu ko ina ya siri ya zai ci ka فبحق أن لا يسوى إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون نعم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرون وألقي السحرة ساجدين نعم يكتشوا Allah maɗaukacin sarki ya ce sai muka wahayi zuwa ga annabi Musa an alƙi a fa ka jefa sanda fa idan ya kan kuma ya aiko sai sanda ta haɗiye duk abin da da suka aikata na sai karerai da suka yi da fili sai ta haɗe shi su da dama shi sihiri da da yi sihiri da da yi ko wani malamin mu larabe wata rana muna aiki wani malamin haɗar saudiya wata rana muna aiki sai aka yi wani abu a saudiya sai na ɗan kushe saudiya sai ya rama sai ce wasu tukari tukare ne aka wasu ne yan yin aka zalunce su sai nake ba shi labari a aji da ya fahimci na kushe saudiya sai ya rama sai ce wata su tafi najeriya mana sai ce mun ka a akwai wani raba ida da wani dan najeriya yi wa wani baban abokinsu ya zo ya ce maka ya kawo riyal dubu arba'in zai mai dala dubu hamsin kun gane lissafin ko wanda bai sani ba duk dala dubu ɗaya ta kai kusan tafuriyar dubu duk dala dubu ɗaya su tana daidai da riyar dubu uku da ɗari bakwai har da talatin so duk dala ɗaya ta ninka riyal kusan su haka yake tun shekaru ashirin a yanzu ma haka yi saboda haka sai ce masa to ba matsala ya yi in ya yi sai a yi magana ya fara yi tukunna ya ce haba tun da da ya kalli filin ya yi wasu karance-karance kawai sai ga dalilai suna zubowa daga filin saboda haka yake masa to tashi yanzu ya yi mai dala dubu hamsin sai ya biya shi sharaɗin da suka yi sai ce to ba matsala yanzu yadda za a shi ne a ɗiba a cikin wannan dala dubu hamsin ɗin a je wajen extender sai a canjo sai a fita mai da kuɗin shi tunda yanzu wannan dala dubu hamsin ɗin idan aka ɗauki dala dubu sha ɗaya kawai sai zai samu kuɗin shi iya dala dubu sha ɗaya kacal idan aka ɗauka za a samu wannan a kuɗin da ake bukata sai ce a shi malamin shi gaskiya ya hana shi cin irin wannan kuɗin saboda haka ba zai yi a ba a je a canzo ba ya ce a a dai canzo sai faƙi su sai ihu gani to mutumin nan dai da ya zama malamin ya dage sai tattara ina shi ina shi waɗannan janonin da ya yi na dubu hamsin ya tattara su ya fita shi ne yake cewa bayan wani lokaci da ya zo ya duba sai ya ga wannan guda biyun sai ya zanta su zama fara takarda to shi ta Allah hana wata'ala ya ce ma ya fi kuma saboda shi sihiri rafa'i da ne amma kuma zai iya yi wa ya zama yana da hakika saboda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara ya ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah su masu sihiri ba za su iya cutar da mutum da wani abu ba sai da izinin Allah to ne yake nuna cewa idan Allah ya yarda mai sihiri zai iya zama da mutum doki kuma ya tabbata a doki ina fatan mu gane wani haka shi ta Allah subhanahu wa ta'ala yake fawa alhaqqu wa batala sai gaskiya ta tabbata abinda suke aikatawa kuma ya baci menene ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da ya faru bayan annabi Musa ya jefa sandarsa yana jefawa kawai sai ta cinye duka abubuwan da aka yi na sihiri ta zo kuma ta tsaya kyam a matsayin ta na sanda wacce yake kiwo ne ita wannan ya sa masu sihiri suka ce kai gaskiya nan ba sihiri ba ne saboda mu dai na farko a madiyar ba ma ji labarin akwai masu sihiri ba wallai a ce musa ya koyo a can abu na biyu abin da aka sani shine in dai har sihiri ne to ya kamata a ce sai an buga an kai ruwa rana sannan ɗaya ci galaba kamar yadda yanzu yan faɗin suka haɗu bayan da za a yi kuje za kuna da kulob kuje je ku haɗu da wani kulob ɗin a ce ana fara su muku ci goma ba zai yi ba haka ko zai yi dole sai an buga kun kara gidanku kun yi kaza amma wannan suka ga ba wani kokari ba komai tashi ɗaya Allah kuma gaba ɗaya abin da suka yi da sai suka ce gaskiya wannan ba yi ba ne saboda haka shi yasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce faguli na hunalika sai aka rinjaye su a can wan kalabu sabirin suka juya suna masu suka juya makaskanta ba su ba komai ba su abin nan waɗannan mutanen fir'auna ɗin amma su masu sihirin me suka faɗa قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قبل هكا سكتشي آمنا برب العالمين مغسكيا من إيماني لألا أبنجد تالكي وانيني وانا أبنجد تالكي رب موسى وهارون شيني أبنجد موسى وما شيني أبنجد هارون saboda haka mu mun yi imani da su mun yi imani da su saboda haka fir'auna sai ya kusa ya haukaci ya za in gayyato ku kuma ku zo ku yi imani da wanda ba ku sani ba ba tare da na ba ku izini ba shi ne yake cewa ƙala fir'aunu amantu bi qabla an azana lakum fir'aunu yace yanzu kun yi imani da shi tun kafin na ba ku izini inna hadha la makrun makartumuhu fil madina da ma shiri ne kuka ku da Musa dama kafin ku fito wannan gurin da za a yi gwaji da za a buga tsakaninku da musa dama kun riga kun gama shiryawa tun kuna cikin misra shine ma'anar makartun fil madina tun kuna cikin misra kafin ku fito filin da za a yi wannan mubaraza kun riga kun gama shirku da musa saboda haka ta sauka ta alamu za ku sai me zan mu لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم زن ينتعن يوكم وأرجلكم زن ينتقفاكم amma idan na tashi yankewa zan yi ne min khilafi mana in na yanke kafar dama sai na yanke hannun hagu ko kuma idan na yanke kafa hagu sai in yanke hannun dama sun kuma kuma zan tsire ku gaba daya a suratu tsara kuma ya ce falauƙaɗɗiyar na yi ku na ainihin wa arjulakun min khilafin ولأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم, في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى سوى ya ce zan tsire ku a kan bushiyoyin dabino ina fatan mun gani ko kuma zan tsire ku a tankar dabino duka dai daga bushiyoyi kuma za ku san waye ya fi tsananin azaba amsar ne suka ba shi ƙalulan nufiraka alama da البينات والذي فطرنا نعم فاقض ما أنت قاض نعم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا مجرد رمتي تكتبا أن أبن دي الزمن نجسيا فولا قد أبن ذاك إيا دنيا فاقض ما أنت قاض duk ذاك da ka ga dama ka yi a duniya ne al'ajara ba ka da yi ku a kanmu me yasa maka imani inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr haka wallahu khayrun وأبقى إنه, إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا سواء دعاك سكتش مؤمن إيماني دا الله لدن يغافر سامن الزنوبهم من إيماني دا الله domin ya gafarta mana zurbanmu kuma ya gafarta mana sihirin da ka matsa mana mai sau wanda ya je wa Allah a matsayin mummine ne to zai shiga wutar jihanna wanda kuma ya je wa Allah a matsayin cikakken mumini to shi kuma zai shiga aljanna wacce take madaukakiya a cikin suratul a cikin suratul shu'ara kuma ina إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا ربنا أن كنا أول المؤمنين سكتي مؤمنة فاتاني أبنججمو ya zafarta mana zunubanmu a matsayinmu na waɗanda suka zama farkonmu waɗanda suka yi imani tunda kaga bayan annabi musa ya zo wajen fir'auna aka shirya wannan zaman da kuma wannan mubaraza kuma a wannan mubarazar aka fara samun waɗanda suka yi imani da haka a nan gurin ma a suratul araf Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa matan kimo a sai suka ce kalu ina ila rabbina qalu inna ila rabbina mun ينقلبون نعم، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين suka ce ina ila rabbina la inna ila rabbina munqalibun mu za mu koma ne zuwa ga ubangijin kowa ma tanqimu minna ina fatan mun gane ba wani abu ne da kake a kanmu ba wani laifi da muka maka laifin mu kawai illa al'amanna bi ayati rabbina fakat abin da kake ganin mun maka na laifi sai da mun imani da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atna lokacin da waɗannan ayoyi suka zo mana rabbana afrika alaina sabran ya Allah ka zuba mana haƙuri, mana Allah ka ba mu haƙuri na duk cutar wadda za a yi mana Shi ne ma'anar afrika alaina sabran sannan kuma wata wakana musulmi Allah ka kashe mu muna musulmai masu yi kauya ga Allah madaukakin sarki wannan babba addu'a ce هذا الذي يوسف ضد النبي أما أمها خير في على ربي آتيك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث توفني متعقل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك haka yace Allah ka bani mulki ka sanar da ni fassarar mafarki kai ne makagin sama da ƙasa kai ne wani majibancin lamarina a duniya da lahira Allah ka kashe na a matsayin musulmi kuma ka haɗa ni da mutanen ke saboda haka shi ne su nan, suka wuce Allah ya kashe su a matsayin musulmi su ma jikokin a annabi a kokin ne da gurbe kayi ne ina fatan mun gane saboda haka wannan shi ne abin da ya faru masu sihiri sun yi imani firauna ya shiga tashin hankali annabi musa ya zo ya kawo sabon addini wanda daga shi sai ɗan uwansa harun kawai suka yi imani da wannan kama kuma ga shi an zo an samu waɗanda ake ci da su su masu imani to bari mu ji matakan da فرعون ده متعلم وقال الملأ من قوم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال فنقتل أبناءهم ونفتحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون wa ƙalar mar'u wasu daga cikin manya-manya wasu daga cikin kawunsil daga cikin fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce a tabarin musa wa yi yusufu fir'aun da fir'auna kana gani kana ji da ikonka amma za ka ban musa da shi da mutanen suna ɓanna a bayan kaɗa. kaji wanda yake bauta wa Allah shi ne wanda yake banna a bayan ƙasa waya zarasta wa alihatan a wannan kira idan muka ce waya zarasta wa alihatan sai ya zama suna faransa kai fir'auna da allolinka ba sa bauta ma ba sa bauta wa allolinka sai zama bisa wannan kira'ar mai da wasu malaman suka faɗa shi ne fir'auna shi ma yana da abin da yake bautawa wasu suka ce yana bautawa kaniya amma dai allah shi ne mafi sani a taƙaice da in mun wannan ko ma me yake bautawa akwai dai abin da fir'auna yake bautawa akwai kira'a da ta zo waya zarafka wa ilahata sai zama ma'anar wa ilahata shine wa ibadata yanzu kana ji kana gani za su bakka da abin da kake da bautarka su bakka da bautarka sai zama ilahatar ma'anarsa shi ne bauta kala ƙwaƙira oh. wadda yake ce sanu ƙattinu abu na'awa duk ya'ya maza a cikinsu za mu dinga kashe su wani ta hanyar sa'ahun kuma ‘ya'ya mata daga cikinsu za mu dinga barinsu wa ina fauƙon ƙahimu ai mu su muke kuma zamanin jaye su dukansu ala musa قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kala Musa da kauni ista'inu billahi wasbiru annabi Musa ya ce da mutanen ku ne muke mafan Allah ku hakuri innal arda lillah ita fa kasa da kuke ganin ta dukanta ta Allah ce yuri ku halan ya sha'u ibadi Allah yana gane da ita ga wanda ya so daga cikin bayanta wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan makoma tana ga waɗanda suke masu tsoron Allah al'ubiya qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون نعم suka ce ai ya kai musa wurina ko ba cutar da wani min ƙwabli an ta'atiyana tun kafin ma ka zo mana wasu malaman suka ce tun kan a haife ka duk namijin da aka haifa a ƙi kashe shi shi ne ma'anar min ƙwabli an ta'atiyana wa min ba ji ma ji itara bayan ka zo in ma dai ba a ƙyale ba an ci gaba da wahalar da mu ina fatan mun sai Allah ya ba ka haƙuri yace Allah zai iya halakar da abokin ga ko wayar da tsarifa ko tilawa ya halifantar da ku a bayan kasa ya yi zuwa sai ka tamanu sai ya ga kuma me za ku aikata saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin har an samu wani mumini daga cikinsu wanda yake yana da cikin mutanen gidan fir'auna wanda ya dinga musu nasiha وقال رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء بالبينات من ربكم نعم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله يتي وقال رجل مؤمن والمتم مؤمن بس متاني فرعون amma yana koya imaninsa mumini ne amma ba san ya yi imani ba ce za ku kushe mutum kawai don ya ce ruwan gidan shi ne Allah ko ba da ka ba da molan kayan faɗa ba ya kawo muku hujjoji daga ubangiji amma ni abin da nake so in gaya muku in abin fada ya fada ƙarya ne to ƙarya shi ta shafa idan kuma abin da ya fada gaskiya ne to tabbas abin da ya muku alƙawari zai so ne يا قوم لكم الملك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم الثاني يعني لكم الملك اليوم الظاهرين في العرض يوم ملك أهنم فيك أما إذا أذاب الله تزور وايد يتمكن firawuna ya ce a yi kawai abin da nake nuna muku sai abin da na gani kawai iya abin da na gani shi ne ra'ayi kuma duk abin da nake nuna muku hanya ce mai ɓullewa shi ne wa ma'adikun lasbila rasha saboda haka shi wannan mominin ya ci gaba da yi musu da siya ya ce ya ku mutane ina ci muku tsoron irin abin da ya samu mutanen annabu hudu adawa da mutanen annabin sare samudawa da waɗanda suka zo bayan su ya Allah ba ya zalunci ya ku mutane na ina ji muku tsoron rana alkiyama amma duk ba su ji wannan ba shi ka auna ma cewa da ha malami وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب نعم أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ولكن فرعون يتشير عليواني وآية ساموني تاني كوانا عبوان دزي إسامة سوسي كي تزي حوضو وانا أبنجد جموسا يتفرع يتشي وإني لأظنه كاذبا نعلم أقريا كوي يكما تشي زروني أقتل موسى وليد أوروبا كبني كوي كبني كوي kashe musan nan ya je ya kira ubangijin nasa ni ina tsoron nabin musa ya canza addinin ko a wani yuzi ya na wajen fasa, ko kuma ya kawo ɓanna a bayan ƙasa haka ne yake faruwa sau da haka za a ga yanzu mutum ya saki biliyan a kaza amma kuma inda zai ga inda inda za a samu inda zai ajiye wani mai mai aiki a gida dubu biyar kabata sai ya jawo shi sai sa a kulle shi wallahi ya kwashe kujerun gidan gwamnati ya canza musu fenti ya canza musu riga ya ɗaifi wasu motocin ya canza musu fenti amma inda wani zai zo ya ha'ince shi dubu biyar ko dubu goma sai ya dinga jin haushinsa sai ga bai kamata ya zama cewa ya yi irin wannan ba saboda haka mutanen iraki suka tambayi abdullahi dan umar kan hukuncin a kashe tsohon ita to kuda kuka kashe jikan annabi shi ne kuke tambaya kan hukuncin kashe ƙwaro saboda haka haka mutane ce kaga yanzu fir'auna duk da ya ce shi ne allah ubangiji mafi girma ana rabu kuma a'ala ni ne ubangijin ku babban amma yana ganin musa a matsayin mabangaci haka kuma rayuwar take za ka ga gwamna ko shugaban ƙasa yana binciken minista ya saci biliyan biyu shi kuma ya saci triliyan kaza yana ma ci gaba da sata shi ne tuntirin maɓallaci amma wanda bai kai shi ba shi ne mai banna wannan da yawa haka yi kifawa. wannan kuma haka Allah subhanahu wataala ya halicci yan adam haka kuma rayuwar za ta ci gaba in Allah ya kai mu gobe za mu ji irin abin da Allah subhanahu wataala ya jarabi mutanen fir'auna da shi na za mu amsa abin da ya sauwa a daga tambayar kafin nan akwai ɗan uwa day of worship in memory wanda ya tattara darussa kusan 800 da wani abu a guri guda kuma duk tafsirar da muka yi a nan tun daga 2018 har zuwa 2024 wanda mana kawai duka akwai a cikin memory kaɗin har tafsirar da muka yi a london guda 29 na suratunan abu gaba ɗaya shi ma akwai shi a ciki dan uwa ne a zare ya tattara su guda ɗaya ya operating akan wanda aka da shi a 2024 bayan wannan ma akwai abubuwan da aka yi operating wanda insha Allah ta'ala za a iya samu sha'awar shi Allah ya kawo mu da shi duk da adadin ba shi kai wani wanda ya ce malam ya matsayin maras kansulin yake a addinin musulunci idan ya halatta tudan allah a faɗakar da mutane a kan shi domin na ɗan uwa musulmai yoruba suna ba shi muhimmanci fiye da mu hausawa don na fahimci mayan kamfanin ina tunanin kina nufin ko kana nufin a wani ya buɗe wani ofis wanda an samu matsalar aure za a je a warware idan wannan shi ne ma'anar marriage counseling to ya halatta saboda na farko za a iya cimma matsaya kafin a je kotu kuma zai iya yi wa allah ya ba wa shi wanda yake jagorancin maris kansilin ko wacce take jagoranta ya zama cewa allah ya ba su damar ta za su iya warware abu sama da yadda alkali zai iya warwarewa su abu ne dai mai kyau gaskiya kuma yana da kyau a ce a kafa shi a birane da yawa allah ya bamu da shi sai wannan dan allah ga tambaya ta shi ne ya saki matar shi saki uku ɗaya bayan ɗaya ya za a yi ai wannan ba labari wannan malamai sun cimma daidaito cewa ba kai ba ta a'a ba har sai ta je ta auri shi ma ta auri wannan ya zama ba wai da niyyar wai ta fito ba inda ka sake ta ɗaya bayan ɗaya ba ta wuni a nan to kawai ka ce ka yi tawakkali ka nemi wata kawo mata matsala a sata cikin addu'a to sai da ya haƙuri to ni ne gaskiya ina yawan faɗa irin wannan zamanin mata ya kamata su yi haƙuri sama da maza wallahi idan aka yi raguwa yanzu ni na fi jin tausayin mace sama da namiji akwai abin da muka gani a saudiya in taba zaton zai gargaro najeriya cikin sauki ba amma sai daga an gargaro na yi shekara goma sha hudu a saudiya daga 2002 zuwa 2016 wallahi mutum ɗaya na taba ganin ya aure ba zawa duk matar da ta fito ita da aure har abada allah ko mun yi hira da wasu 'yan saudiya 98% na matan saudiya wannan ina ba ku labarin shekara sama da goma da ta wuce na tabbatar yanzu abin ya ƙara lalacewa tun fiye da shekara goma da suka wuce mun tattauna 98% na matan da suka fito a saudiya ba sa ƙara yin aure har abada allah mu ma yanzu ya fara sauko mana nan saboda kaga da musamman mu da muka taso a ƙauye za ka ga idan mace aka sake ta to da an gama cin gyada da cin barkono komai munanta komai rashin fasalinta za a samu wani ne da ita amma yanzu wallahi ko a kawai ana samun mata masu gawarcin shekara goma ko dab da su nan wallahi wata sai da ta bani sai da ta bani dariya ta yi min boye ta ce don Allah ta ta roƙe ta ce don Allah malam ya uwata ce suke samun rikici da mijinta don Allah zan haɗa conference call ka ba ta haƙuri kar ta fito saboda ni yanzu shekara ta goma ina da wacce yanzu ba kowa ina so don Allah zan haɗa conference call kamar za ta kuka na ce ba matsala ta haɗa saboda haka wato yana da matuƙar amfani Allah ta su kula da wannan ni ban taɓa zaton abin zai gangaro haka lokacin da wani malami ya koyar da mu islamic history a 2000 lokacin muna diploma a legal ya ce a kadar ya taba ganin an yi jana'izar budurwa yan shekara hamsin muna ta mamaki a lokacin muna ganin ta yaya ma haka za ta faru to ko ni yanzu inda wanda yake sai budurwa yan shekara arba'in da biyar zan ba shi allah ina fatan mun gane kawai ya same ni kan gama tafsiri ina fatan mun fahimta kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda wallahi ba mu taɓa Allah <laughs> magana ta bujirwa na Ba da biyar wallahi da gaske kuma nake Allah Allah kana ji ko to a takaice malam wannan wani yanayi ne wanda ya gangaro akwai wata da ta taɓa kirana sai ta ce mun ta auri wani irin yanayin breakfast ɗin da yake ba ta gaskiya bai mata saboda haka tana neman shawara ta tana so ta rabu da shi sai na ce mata ƴaƴan nawa sai ta ce wanda na haifa da wannan mijin ko duka na ce duka nawa na ce duka nawa ne ta ce bakwai na ce shekara shi nawa ta ce talatin da hudu na ce to kin ga yanzu idan kika fito akwai virus guda uku da latsa na aure na ce virus na farko shine auren tv haka na fahimta a magana na ce wani kawai in yaje neman aure aka ce wannan auren biyu zai gudu saboda idan ka bago da siddi wani ta kaya lalata ɗalibi na da yaje neman aure matan mutum ne kirki ba makusa ana cewa auren biyu iyayen suka ce ka kai aure na ce na biyu kin ce shekara talatin da hudu ya ce wani da ya zai shekara talatin da hudu wallahi zai daina zuwa na ce virus na uku da kike da shi shi yaran ki bakwai sai da ce to malam idan akwai wani abu zan sake bugowa saboda haka akwai wani ɗalibi na a sai ce ka ga malam ka ba ka fata ba aya ba hadisi amma ta bai Allah ya ba mu da cewa da aka mata a kula wassalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.